soke zaben gwamnonin jam'iyyun adawa da aka yi a zaman kotunan ɗaukaka ƙara daban-daban a birnin tarayyar najeriya da yana ci gaba da ɗaukan hankali ganin cewa tsoffin shugabannin najeriya kamar su goodluck jonathan da chief olusegun obasanjo sun yi martani a kai inda shi obasanjo ya ce bai dace a ce alkalai uku su zauna su soke zaben da miliyoyin 'yan najeriya suka yi ba baya ga tsoffin shugabannin najeriya da suka faɗi ra'ayoyinsu a kan ababen da suka wakana a game da matakin kotu a bisa zaben shekarar 2023 wasu 'yan ƙasa da ma kuma jigajigan siyasa daga jam'iyyu daban-daban na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda shari'un zaɓukan shekarar nan suka kaya inda wasu ke cewa gwamnatin tarayya ta ɗauko wani salo da ba zai ɓille ba. Ambasada Umar Iliya da Magum shine shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar PDP a matakin ƙasa wanda ya bayyana cewa. To alhamdulillah shi demokradiyya abu ne na al'umma kuma an sa ƙa'idodin cewa ga yadda abu ya kamata ya kasance mutane mutane za su je za su zaɓi abun da suke ganin cancan a gare su. To, baya da za a yi mutane su je su zaɓi abun da suke so. A dawo a yi amfani da wata dama ta bayan gida wanda ba shi da wani hurumi a za a tauye wa mutane. To, a kan wannan abu yana kawowa ita kanta demokradiyyar ta samu rauni mun yi togaciya a kan wannan abun saboda mun hango abun wai ba wai ana yin sa saboda al'umma ba ne ana yin sa saboda satisfying su da suke gwamnati to ai a nan ainihin kanta kaman kes na Jos. Ai ta zo ta tabbatar cewa akwai structure a Jos. Kuma ƙarya ne duk maganar structure. Structure na jiha shi ne. Ainihin domin ginshikin shugabancin jam'iyya yana national su suke da hurumin su je su tantance 'yan takara fito da 'yan takara inec sun yarda cewa lokacin da suka turo a yi wannan abun structure na jiha na plateau sun je sun sai da an yi kawai son rai ne kawai son rai ko bayan da zai kai ka a nasa bangare kwamishinan shari'a na jihar kano da aka soke zaben gwamnan jihar ya ce sunana barista haruna dederi ni ne kwamishinan shari'a na jihar kano a yanzu to na farko dai alhamdulillah cewa duk duniya kowa ya sani a jihar Kano a zaben da aka yi na gwamna jam'iyyar NNPP aka zaba wannan ko shakka babu kuma kamar yadda kowa ma ya sani yau a kasar nan an je kotu matakin farko kuma ta yi hukuncinta kuma rashin gamsuwa da wannan hukuncin ya sa muka ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara wacce ta zauna a Abuja kuma ita ma kotun ɗaukaka ƙara ta saurari abin da ta saurara kuma ta yi hukunci irin yadda ta yi shi to kuma game da mataki na gaba a halin yanzu mun shirya tafiya ita kotun koli din lauyoyin mutuni suka shiga shirya takardunsu na tafiya ita wannan babbar kotun koli ta kasa baki daya kuma muna da hujjoji da suke karfafa mana gwiwa to wannan dai al'amari kamar yadda muka faɗa muna da kyakkyawan zato cewa ita kotun koli ta kasa baki daya to mutane ne ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ma saboda haka kuma muna da kyakkyawan zaton cewa da ilimin su da sanin ya kamata su da kuma kokarin su na tabbatar da cewa mutuncin bangaren shari'a ya dire a kasar nan to za su yi abin da ya dace insha Allah. A wani bangare kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Dr. Yakubu Sani Wudul wanda ya bibi al'amuran zaɓe tun farko zuwa yanzu ya ce. Ana bibi wato al'amuran zaɓe har zuwa wani lokaci da ake kotuna kuma musamman shari'o'i da aka yi na kwana-kwanan nan na gwamnoni da aka sauke akwai ra'ayoyi mabambanta wasu na ganin gwamnatin tarayya tana amfani amfani da ƙarfin mulkinta ne kawai don ta kwaco 'yan nan kujeru ta dawo da jam'iyyarta saboda shirin zaɓe na a shekarar 2027 a bangare ɗaya kuma wasu na ganin kotuna ne suka yi aikin su bisa hujjoji da aka gabatar to amma dai ko ma menene su kansu kotunan akwai wato wasu gaɓoɓi wanda a baya sun riga sun bayyana matsayarsu kamar abin da ya shafi membership na jam'iyya wanda kuma ya zo mana da mamaki kwarai da gaske a wannan karan da kotun suka canja matsayi akan wannan so so wannan yana daga cikin abin da lalle kotun koli sai ta duba ko don ta dawo da mutuncin fannin shari'a a inda duk aka yi kurakurai ta gyara kuma ta tabbatar da adalci ma 'yan ƙasa. ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da sukar batun soke zaben gwamna kelab muftwang na jihar filato ta kwararsa na jihar kano abba kabir yusuf hukuncin a sake zaɓe a wasu yankunan jihar zamfara da aka yi a zaman kotunan ɗaukar ƙara daban-daban lamarin da ya janyo martani na cewa jam'iyyar apc mai mulki na shirin tafiyar da tsarin jam'iyya ɗaya ne a Najeriya. A tarihin ƙasar dai an sha ganin yadda jam'iyyu masu riƙe da madafar iko ke da rinjaye a bisa ga samun yawan gwamnoni a jihohin ƙasar 36. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.